الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب صلي عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau juma'a kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau sai ra'ayoyin masu sauraro daga nan sai mu koyi harshen farisanci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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya tare da mushtaba adam labarin duniya da farko ga kanunsu da makamai masu linzami hamsin ne kungiyar hezbollah ta lebanon ta harba a kan sansanonin haramtacciyar kasar isra'ila sojojin haramtacciyar kasar isra'ila 1,600 ne suka zama masakai a sanadiyar yakin gaza yan gwagwarmaya daga iraki sun kai wa sansanonin amurka da ke siriya hari yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labaru fiye da makamai masu linzami hamsin ne kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta harba a kan sansanoni daban-daban na haramtacciyar ƙasar isra'ila kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sun ce da'irar da hezbollah take kaiwa hari da makamai masu linzami ta ƙara faɗaɗa a wannan alhamis din mai magana da yawun sojojin mamaya na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ce abin da yake faruwa a kan iyaka arewa yana nuni da ƙara taɓarɓarewar al'amura sannan kuma zai iya ƙaruwa kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce tun da safiyar alhamis ne da ake ta jin ƙarar jiniyar gargaɗi a kan iyaka da labana ita kuwa tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacce ƙasar isra'ila ta ce babu wani yanki da makamai masu linzami na hezbollah ba su sauka ba arewa kuma babu ƙaƙƙautawa tashar talbijin ta ci gaba da cewa makamai masu linzamin sun isa garin safad kungiyar hezbollah ta fitar da jerin bayanai masu yawa akan har-haren da ta kai wa sansanin sojojin mamaye haramtacciyar kasar isra'ila daga ciki da akwai hari da makamai masu linzami a wani gida da sojojin mamaya su hudu suka shiga a sansanin 'yan sharawari zauna na almanara tare da kashe su baki daya da kuma rusa gidan da suke ciki bugu da ƙari gwagwarmayar musuluncin ta hezbollah ta sanar da harba makamai masu linzami samfurin katushe 48 a kan sansanonin soja da ke yankunan jalilul a'ala da wasu cibiyoyin leƙen asiri na mamaya hezbollah ta yi jana'izar shahidai biyar a wannan alhamis ɗin a wannan alhamis ne dai aka yi jana'izar shahidai biyar a garuruwan mabambanta da suke kudancin labanan a garin hula an yi jana'izar shahid ahmad hassan mustapha sai kuma shahid muhammad hassan ahmad sari wanda aka yi tashi jana'izar a garin harbar salam a can yankin baƙa kuwa an yi jana'izar muhammad rabi'a auda a garin alhadra sai kuma a cikin birnin beirut inda aka yi jana'izar khalil jawad shuhaimi a garin jiba'a kuwa an yi jana'izar abbas muhammad ra'ad wanda ɗa ne ga shugaban 'yan majalisar dokokin labanan masu wakiltar 'yan gwagwarmaya muhammad ra'ad to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojojin haramtaccen kasar isra'ila 1,600 ne suka zama masakai sanadiyar yakin gaza shugaban kungiyar masakan sojoji na haramtacciyar kasar isra'ila idan kilman ya faɗa wa radiyon soja na haramtacciyar kasar ta yahudawa a ranar laraba cewa daga ranar 7 ga watan oktoba zuwa yanzu adadin sojojin da suka zama masakai sanadiyar yaƙi sun kai 1,600 kuma da akwai wasu 400 da suke kwanci a asibitoci suna jiya idan kilman ya kuma kara da cewa wannan adadin na waɗanda suka zama masakai ne kawai amma da akwai wasu dubbai da za su dawo daga filin yaƙi da za su yi fama da matsala ta kwakwalwa shugaban ƙungiyar masakan sojojin ya kuma ce adadin na sojojin da suka jikkata da kuma waɗanda suka zautu wani abu ne wanda ko kaɗan ba a taɓa kawo shi a cikin tunani ba cewa zai faru a tarihin isra'ila domin ya haura wanda ya faru a yakin oktoba na shekara ta 1973 'yan gwagwarmaya daga iraki sun kai wa sansanonin amurka da ke siriya da iraqin har-hare tashar talabijin ɗin almayadin daga lebanon ta bayar da labarin cewa an kai hari da makamai masu linzami a kan sansanin sojan amurka na koniko da ke syria a wani alhamis din amurka ta kafa sansanin soja ne a koniko na syria wurin da ake haƙo makamashi wanda take sata tana sayarwa a kasuwannin duniya sannan ta baiwa 'yan ta'adda kudaden bugu da ƙari 'yan gwagwarmaya da ƙasar ta iraki sun kai wasu har-haren a kan sansanonin amurka na ainul asad da al-nataf da harir da kuma harbat aljir hare-haren da 'yan gwagwarmaya na iraki suke kaiwa da yana zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kisan kiyashin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kewa al'ummar palestino a gaza tare da tarayyar amurka a ranar laraba da maraice ma dai 'yan gwagwarmaya sun harba jirage marasa matuki dauke da abubuwa masu fashewa a kan sansanin sojan amurka da ke alharir tare da haddasa barna mai yawa kusa da filin saukar jiragen sama na arbin da ke iraki ma dai an kai hari da jirgin maras matuki wanda kuma ya yi barna ana zaman makokin mutuwar matasa 31 a kasar congo brazzaville gwamnatin kasar congo brazzaville ta shelanta zaman makoki na kasa saboda samarin kasa 31 da suka kwanta dama a wani turmutsutsu na ɗaukar aikin soja a babban birnin brazzaville na ƙasar ta congo an yi ƙasa-ƙasa da tutar ƙasar a ofisoshin gwamnati da sauran muhimman wurare na al'umma tare da rufe wuraren aiki a ranar talata ta gabata ne dai kakakin gwamnatin ƙasar ta congo brazzaville seri mongalla ya sanar da cewa samari 31 ne suka kwanta dama yayin da wasu 145 da suka jikkata sanadiyar turmutsutsun da aka yi a wurin ɗaukar sabbin sojoji a babban filin wasa na marshal onano dubban samarin ƙasar ne dai suka yi cincirindo a filin wasan na marshal onano da ke birnin brazzaville inda wasu da dama suka rika turmutsutsu a shiga yayin da wasu kuma suka rika tsallakawa ta katanga. kasar ta congo brazzaville mai mutane miliyan biyar da dubu bakwai kaso bakwai cikin 100 na mutanen samari ne da shekarunsu ke kasa da goma sha takwas kamar yadda rahoton bankin duniya na shekara ta biyu ya bayyana to ƙarshen labarin duniyar kenan madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 da yadda al'umman kasashen yammacin turai suke gudanar da zanga-zangar goyon bayan al'ummar falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jakadiyar haramtacciyar kasar isra'ila ta ha'ares ta bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da dama sun sheƙa lahira sakamakon musayar wuta da suke yi kan junansu a yayin kai farmaki kan al'ummar falastinu a yankin zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa a yankuna da dama na zirin gaza ana ci gaba da gwabza kasamin fada tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen janye sojojinta da motocin yakinta a duk wurin da gumurzu ya kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon yadda 'yan gwagwarmayan falasinawa suke samun nasara nasara kan sojojin yahudawan sahayoniya saboda karin fasahar yaƙi da suka samu a fagen tunkarar makiyarsu rundunar sojin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta ba da sanarwar karin wasu sojojin ta biyu da suka halaka sakamakon fada da aka gwabza a shiyar arewacin zirin gaza inda sanarwar ta yi nuni da cewa sojojin biyu membobi ne a bangaren sojinta da ke karkashin rundunar sojin manjo general gibati kamar yadda wasu sojoji biyar kuma suka samu munanan raunuka a yayin fada da 'yan mayan falasɗinawa wannan dai ya janyo adadin sojojin yahudawan sahayoniya da suka halaka tun bayan fara gumurzu ta ƙasa tsakanin sojojin gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila da 'yan gwagwarmayan falasinawa a yankin zirin gaza ya haura zuwa fiye da sojoji 390 a bayan harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa da dakarun izzuddin alƙasam ɓangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ƙaddamar kan haramtacciyar ƙasar isra'ila Allah a ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata dakarun sarayil quds bangaren sojin kungiyar jihadul islami ta tabbatar da cewa mayakanta sun kai jerin hare-hare kan motocin yakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila guda bakwai da makamai masu linzami tare da ta da bamabamai akan hanyar shigewar sojojin yahudawan sahayuniya a arangamar da ta kunno kai a yankin arewacin zirin gaza da garin bet hanun da garin bet lahiya da yankin yankin asaftawi da ke arewacin zirin gaza da kuma shiyar yammacin sansanin jabaliya lura da cewa 'yan gwagwarmayan falasinawa sun yi ruwan makamai masu linzami ne a lokacin da sojojin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila suka taru da motocinsu masu sulke da makamai da harsasai a kusa da hasumiyar sheikh zayat da ke arewacin zirin gaza haka zalika dakarun sarayal quds bangaren sojin kungiyar jihadul islami sun sanar da cewa sun kashe wasu sojojin yahudawan sahiyuniya guda shida tare da raunata wasu na daban a yayin wani kazamun artabu da bindigogi da suka yi a yankin attakaddum da ke yammacin birnin baitulahiya da kuma yankin azzaitun a nasu bangaren kafafen yada labarai na gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun sanar da fara aiki da na'urar tsarin tsaron sararin samaniya ta david slide don tunkarar makamai masu linzami da 'yan gwagwarmayin falasinawa suke harbawa kan yankunan yahudawan Sahuniya daga yankin zirin gaza musamman kan birnin tel aviv sannan dakarun izzuddin alkasam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sun yi ruwan bama kan garuruwan haramtacce kasar isra'ila da matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suke makwabtaka da yankin zirin gaza da kuma sansanin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ra'im tare da harba makamai masu linzami kansu har ila yau dakarun sojin izzuddin al bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas sun tabbatar da cewa a cikin kwanaki ukun da suka gabata sun samu nasarar kai farmaki kan ayarin motocin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda suka yi nasarar halaka da dama daga cikin sojojin mamayar tare da jikata wasu na daban inda rahotanni suke bayyana cewa an ji sojojin da suka samu raunuka suna ta kururuwa da kiraye-kirayen neman ɗauki da taimako ita ma jaridar ha'ares ta haramtacciyar kasar isra'ila ta tabbatar da wannan labari na tarwatsa motocin yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila masu yawa kuma ta yi magana kan kisan da wasu sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke yi ta hanyar harbi da bindiga kan abokan aikinsu da suke yaƙi tare a yankin zirin gaza kuma jarida ta nakalto tabbacin da sojojin suka yi cewa galibin waɗannan al'amura suna faruwa ne a lokacin gudanar da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin sojojin yahudawan sahiyoniya da aka aike yaƙi zuwa yankin zirin gaza kuma mafi yawan wannan lamari yana kasancewa ne tsakanin sojojin da suke tuka tankokin yaƙi masu sulke da na sojin ƙasa da suke neman yin kutse cikin yankunan falasɗinawa don haka rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yanke shawarar cewa wani sojan haramtacciyar kasar isra'ila da zai shiga wani gini a yankin zirin gaza ya sanar da majiya mafi kusanci da shi sannan tankokin yakin su yi taka tsantsan wajen kaddamar da harbe-harbe kan gine-gine kamar yadda kakakin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya sanar da kafofin watsa labaran yahudawan sahayuniya cewa a halin yanzu haka akwai sojojin yahudawan sahayuniya fiye da dubu goma a yankin zirin gaza da suke fafatawa da 'yan gwagwarmayan falasinawa musamman a tsakiyar birnin na gaza da kuma unguwar zaitu da jabaliya a gefe guda kuma gwamnatocin kasashen yammacin turai sun yi amfani da karfin soji kuɗi da kafafen yada labarai wajen yada labaran kare munanan manufofin gwamnatin yahudawan sahayuniya da kuma karfafa goyon bayan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan matakan wuce gona da iri da take yi kan gaza amma farfagandar su ba ta yi nasara ba wajen gamsar da al'ummarsu. yayin da duniya take ƙara samun haɗin kai a fagen goyawa falasɗinawa baya hukumomin kasashen yammacin turai sun fito fili sun goya wa yahudawan sahayuniya baya duk da cewa suna da imanin cewa tabbas labaran ƙarya suke yada wa al'ummansu kamar yadda gwamnatocin kasashen yammaci suke yin amfani da karfin soji da na kudade da na'urar watsa labarai don tallata labaran gwamnatin yahudawan sahayuniya 'yan mamaya da kuma goyon bayan yakin da suke yi a yankin zirin gaza amma labaran ƙaryansu ba su yi nasara wajen gamsar da al'ummomin su ba ciki har da al'ummin ƙasashen yamma yayin da guguwar haɗin kai da goyawa Falasinawa baya take ci gaba da kaɗawa a ƙasar amurka da na yammacin turai da ma duniya baki ɗaya inda rahotanni suke bayyana cewa daga birnin jakarta na ƙasar indonesia zuwa birnin new york na amurka dubban ɗaruruwa ne suka fantsama kan tituna suna kira da a kawo ƙarshen yakin gaza tare da yin watsi da goyon bayan da gwamnatocin ƙasashensu suke baiwa gwamnati gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila guguwan haɗin kai tana ƙara faɗaɗa tare da ma mai duniya wacce guguwa ce da duniya ba ta taɓa ganin irinta ba duk da matakan tsaro da hanyoyin danniya da ake ɗauka wajen ɓoye gaskiyar lamari a falasɗinu rahotanni sun bayyana cewa bisa ƙididdigan da aka gudanar a ƙasashen duniya ta tabbatar da cewa an gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar falastinu har sau kimanin dubu uku da ɗari bakwai kuma idan aka raba yawan zanga-zangar za a samu an gudanar da ita ce har sau ɗari shida a amurka ɗari da saba'in a jamus da kuma sau dubu ɗaya da ɗari hudu a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka a cewar sanarwar manema labarai na yammacin turai ana ɗaukar mafi yawan zanga-zangar da aka yi a duniya a matsayin mayar da martani ne ga matakan kisan kare dangi da sojojin gwamnatin mamera haramtacciyar ƙasar isra'ila suke yi kan fararen hula a yankin ziren gaza sannan a fili yake cewa mafi yawan zanga-zangar da ta fi samun halarta a matakin kasashen yammacin turai ita ce wacce ake gudanarwa a biranen london berlin paris washington da new york a cikin 'yan kwanakin nan a birnin berlin na kasar jamus hukumomin tsaro sun kalubalanci zanga-zangar ta hanyar kame ɗaruruwan masu gudanarwa a yayin nuna rashin amincewa da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan Falasinawa, tun farkon bullar yaƙi kan yankin zirin Gaza, inda masu zanga-zangar goyon bayan al'ummar Falasɗinu suka yi artabu da 'yan sanda kuma a tsakiyar birnin paris na kasar faransa dubban mutane sun yi maci duk da matakan daniya da murkushe haƙƙin jama'a na gudanar da zanga-zangar neman kawo ƙarshen buɗe wuta kan yankin zirin gaza suna ɗaga kwalayen da aka rubuta cewa ku dakatar da ayyukan wuce gona da iri kuma yin shiru yana matsayin nuna goyon bayan ayyukan ta'addanci ne yayin da ta ga mafi yawan zanga-zangar nuna goyon baya ga falasɗinawa kuma bisa ƙididdiga zanga-zangar nuna goyon bayan falasɗinawa a ƙasar amurka ya fi kamari ne a birnin washington inda aka gudanar da zanga-zanga mafi girma da ba a taɓa ganin irinta a 'yan shekarun nan ba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 daga nan tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare To kamar yadda muka riga muka labarta muku kasar Liberia ta kafa tarihi a tabarkin demokradiyya inda wani shugaba da ke kan mulki ya amince da shan kai a zaɓe gaban abokin hamayyarsa shugaban kasar ta liberia george weah ya kira abokin hamayyarsa joseph bowakai inda ya taya shi murnar nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai mu fara ji daga gare ka Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu a gidan rediyon biyo H barkan ku da aiki a sunana Kwamar Sabi Ibrahim Jauna a albasan jihar Kano a fadin Najeriya. A naji kamakon zaɓen Liberia inda Josubi shine zama wanda aka ayyana matsayin mai nasara da kuma jojuya ya yi murna bisa nasarar da ya samu wannan gagarumin abu ne wanda a siyasar duniya dama ana buƙatar haka idan yan takara biyu suka kasance wani nasara daga cikinsu to sai ɗaukar dara ya mara masa ina ganin wannan za ta kawo zaman lafiya da kuma nutsuwa ga su shugabannin saboda dama duka dai dan al'umma ake yi to idan da dama muna fata game da wannan murna da yi idan da wasu shawarwari wanda yake ganin a alalakalla su ne mafita to da kawo su gaban shi zababben shugaban kasa Da dai da abin da ake yi dai kokon nan ake dai dan al'umma ake yi muna fata a zaɓe na gaba shi ma Allah ya bashi nasara yayi tunda kujerar mulki ba ta gado ba ce sunana kamar sabi ibrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh boa hausa a tayaran iran mai magana mun tare basiru garin malam da magaram jamhuriyar niger takarda na kungiyar masu sauraron radio ta afirka reshen jihar da magaram to a gaskiya dangane da zaben kasar liberia da kuma zaɓe ta ayyana zozon buhake a matsayin wanda ya lashe zaben gaskiya muna jinjina ma tsohon shugaban kasar george waya dangane da takon da ya yi na taya murna da ya abokin hamayyarsa joseph buhake kuma wannan shine ya kamata a ce dukkan shugabannin afirka sun rika yi ba tare da kawo turjiya ba kuma wannan george waya ya nuna cewa dan demokuraɗiyya ne shi ne magana mu mutar basiru garmana da maganar jamhuriyar nijar magatakarda na ƙungiyar masu radio ta afirka da sanar da magana assalamu alaikum ta'ala wato rediyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani lawan ali game da shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta afirka yawan jihar kano kuma na so tsokaci dangane da maudu'in da kuka dora na wannan mako dangane da hukumar zaben liberia da ta ayyana a joseph kai a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar dama dai kafin shugabancin kasar tsohon shugaba ya kira abokin hamayyarsa ƙasa zaɓaɓɓen shugaban ƙasa to gaskiya lalle kan abin da kuka faɗa wannan abu ne na abin mamaki kuma wannan ba kasafai yake faruwa a ƙasashen mu na afirka ba musamman dai ƙasashen da ekowa suke rike da madafin iko a wannan ƙasa to lalle wannan abin koyi ne kuma abin a jinjina wannan tsohon shugaban ƙasa na bai nasara ba fatan mu kuma da kira zuwa ga shauran shugabanninmu musamman na afirka ta koyi da hali na wannan tsohon shugaban shugaban kasa na Liberia. Assalamu alaikum sashen Hausa barkamu da waraka. Lalle za mu ce wannan abun yabo ne abun yabawa ne wanda lalle ba cika samun shi ba a kasashen Afirka musamman na ECOWAS sai mu ce eh, Georgewa yau yayi abun jinjina abun a jinjina mishi yayi abun jinjina mishi kuma muna fatan sauran kasashen Afirka su yi koyi da shi domin a samu eh, zaman lahiya mai dorewa mai magana Ali kula daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyon Tahiran mai muku magana alkasun Baba Liman har daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka. To jinjina ce zami ga shugaban ƙasa Liberia George Weah wanda aka kada muna mashi godiya muna jinjina mashi kwarai bisa taya abokin shi da yayi haka dama duniya ta gada muna jinjina mushi musamman afirka gaba ɗaya ma sai ta yi koyi da wannan lamari saboda ba kasafai aka samu irin wannan ba kamar a hambarar da kai kana saman mulki a kada kuma ka kiri dan adawa ka ta yashi murna wannan ya nuna san kasashi da kishin kasa tai kuma izina ce ga afirka kenan su yi koyi da wannan halaye na george waya ubangiji allah ya kama na kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasashen mu na afirka da duniya ma baki daya mai muku magana alkasun baba lima a har daga jihar agadas a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Tukar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka dora daga inda aka tsaya. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana ba babaye gambo daga nan garin Tumiya a jihar garin jamhuriyar Nijar. To hakikanin gaskiya eh, muna taya shi shaban shugaban kasar eh, Liberia eh, wato Madumi Adawa wanda shi ne hukumar zaɓe ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Shi kuma tsohon shugaban kasa hakikanin gaskiya muna jinjina mashi kusa fitowa da ya da amincewa da shan kaye da ya yi. Hakan abu ne mai kyau kuma abu ne wanda ba ma cika gani ba musamman a wannan nahiya mu ta Afirka. kuma da fatan eh, 'yan siyasa namu na afirka za su yi koyi da wannan halayya ta shi george waya wajen yi na'am da shan kaye a hannun eh, 'yan adawa kikanin gaskiya abu ne mai kyau ku tashi lafiya mai magana ba bai gambo daga garin tumya a jihar da magaram assalamu alaikum biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina gwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu wannan zaɓe da ya gudana a ƙasar liberia hakika wannan abu ne mai kyau kyau sannan a gefe guda ina taya sabon shugaban kasar liberia murnar lashe wannan zaɓe da aka gudanar a wannan mako ko a wannan wata ina fatan zai tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ya kyautata wa al'ummar kasarsa daga ƙarshe nake addu'ar allah ya bashi ikon sauke nauyin da al'ummar kasarsa suka ɗora masa na gode biyo head taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya assalamu alaikum shashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bushari ta da magaran a Nijar lalle samun mazajen kwarai kamar su jujuwai a Afirka masu kishin siyasa da ma kasar su zai yi wahala a lalle ba a rasa ba amma hakan muke ga ya nuna goyon bayan shiga zaman lafiyar kasar Liberia kuma shine ake so eh, gabanin mu na Afirka kullum ikirarin da suke cewar suna goyon bayan kafuwar demokaradiyya a Afirka wannan shine ya nuna karara irin yadda jojo yake kishin demokaradiyya a Afirka kuma yake kishin kasarsa kenan ya zamanto eh, manuniya ga sauran shugabannin da suke so idan suka kawo karagar mulki su dawoma bisa kanta wanda he na mahadi ka ture. kenan wannan mu zamu ce mun nuna jin daɗin mu mu yan afirka an ware samun wa'insu shugabanni wanda ko suna karagar mulki su ba wai ta mulkin suke ba kasar tasu suke hangawa wannan ya kamata a ce an bashi lambar yabo mata masu ikishin siyasar afirka da ma demokaradiyya ba ma ga kasar liberia ba afirka gaba ɗaya ma na gode sunana usman mai dala gosheri ta da magaram a nijar. Salamu alaikum Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne a Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so a bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan zaɓe wanda aka kammala a ƙasar Liberia inda rahotanni suka nuna cewa shugaba wanda yake sama George Waya shi sha kai wajen ɗan adawan shi. To mu muna musu fata alheri kuma ƙasar Liberia kin buga misali ya ci a ce a kokoye ki ta fuskar siyasa ba irin wannan siyasa mu da shi ma ba mu tafi an ce ƙasar Liberia ba kaza kaza ta fuskar siyasa siyasa musamman ma shi shugaba ya waya ya yi mulki ne saboda adalci ba tare da kuma kallon yan adawa ba kuma ya sakin ma yan adawa dama amma nan kadiba kasashen mu na afirka mafi yawancin su ba su adalci cikin siyasa su muna musu fatan alheri kuma kasar liberia ta fi kowa sani illa yaƙi ta fi kowa sani illa yaƙin ba sasa don haka nan ka gani suka mai da suka haɗa kansu suka gabatar da zaɓe wanda kowa ya da shi kuma shi shugaban da yake sama ya tabbatar da ya sha kayi kaga shine ake cewa dimokuraɗiyya amma ba nan sauran kasashen mu ba sai dai a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kuma ba ciyaman na kungiyar masu kira da sauraron rediyo afirka ina ma kowa fatan alkhairi ina taya al'ummar kasar liberia murna da allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon kammala zaɓe lafiya kuma a ƙara zaɓe lafiya kuma a taya wannan shugaban ƙasa murna da farin ciki da samun wannan nasara da ya yi ubangiji allah ya taya riko allah ba shi ikon ma al'umma shi adalci ya kamata a ce mu na afirka su yi koyi da irin kasashen turawa da ke gudanar da mulkin su a suke gudanar da siyasar su a cikin kwanci. sashen hausa na gidan radio iran suna sunana sanusi maɗattayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to da farko je ina mai taika fatanin al'umma kasar liberia murna farawa da kammala wannan zaɓe lami lafiya sannan ina mai jinjina ma shugaban kasar mai barin gado wa wato George Waya kan halin dattakon da nuna wajen amincewa da sakamakon zaben da ya ayyana abokin karawarsa wato Joseph Boakai a matsayin sabon shugaban kasar Liberia ba tare da tada hayaniyar komi ba. Da fatan kuma sauran mu na Afirka za ku yi koyi da wannan shugaba domin ko muddin da a ce ana samun irin su waya a kasashen mu na Afirka to da ba za a taɓa samun rarrabuwar kawuna ko tashin hankalin da ake samu a tsakanin shugabanni ko magoya bayansu a lokacin da ake bayyana sakamakon zaɓe a kasashen namu na Afirka ba. Daga ƙarshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa Buakai damar meda wannan Liberia zuwa sabuwar Liberia wacce tun daga al'umma ƙasar zuwa ga sauran ƙasashen Afirka da ma duniya baki ɗaya za su yi alfahari da ita. Ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa Salamu alaikum sashen Hausa na BOH Jamhuriyar Musulunci Iran. Suna na kuma Ratiliyasu Yakuba da kawo daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muna bayyana ra'ayi mu zan yi amfani da wannan dama na bayyana ra'ayi na taya sabon shugaban kasar Liberia Joseph Boakai murnar samun nasara da ya a zaben da aka gudanar a kasar muna addu'a ubangiji allah ya dafa masa kuma muna fatan zai haɗa kan al'ummar ƙasar liberia da kuma waɗanda ba su yi nasara ba a ƙasar muna fatan allah ya kawo zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar liberia da ma ƙasashen mu na afirka baki daya na gode sashen hausa na jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh To masu sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas a nan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau waɗanda ba su ji nasu ra'ayoyin ba sai su tarbe mu a cikin shirin namu na yammaci. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu huta lafiya. madalin kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da dalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na sittin da 64 inda da dalla ubangiji a yau a cikin shirin namu za ku ji irin yadda iraniyawa suke gudanar da taruka na jana'iza da kuma yin addu'a ga mamaci daga cikin muhimman tarurruka da ake yi na yin addu'a ga mamaci shine tarurruka na lokacin ashura na tunawa da shahadar imam hussein salam a lokutan da wani ya rasu kuma akan gudanar da tarurruka na ta'aziyya tare da saka buƙaƙen kaya da yi masa addu'a da kuma karanta alkur'ani mai tsarki a cikin masallatai da dalla ubangiji idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji yadda za ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa hamid inda za su tattauna dangane da yadda ake gudanar da irin waɗannan tarurruka a iran amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. تو کار می کنی کی کنا ایکی تو می خواهی کار کنی کی کنا سن کی ایکی برنامه شری تو برنامه داری کی کنا شری فردا گوبه بعد از ظهر باین ظهر من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی اینا سو انجی مسجد مسلاچی چه خبر است میکی فاروا آن موقع چن لوکچی وقت لوکچی نماز سله وقت نماز لوکچن سله مراسم تارو ختم الدعا گمامچی مراسم ختم تران ادعا گمامچی پدر محیپی دوستم ابوکینا قبل کپین او از دنیا رفت شی یا خدا رحمتش کند Allah ya ji kansa. Pass. Kenan. Se. Uku. Sevom. na uku Haft. bakwai Haftom. na bakwai Chehel. arba'in چهلم نه اربعین فرد متون افراد متانی فوت شده وندا یرسو سوگواری الدعا گمامچی داریم منادا خانه گیده فرق نمی کند بابو بمبنچی ما میگیریم مو منا ما بگیریم مو مکربا چه کار ونه ایکی چه کار می کنید؟ ون ایکی کوکی مردم متنی آنها قرآن می خوانند. سو سنا کرانتا القرآنی آنها گوش می کنند. سو سنا سورارن صحبت مگنا سخنران می جوابی مذهبی نه دینی گوش میکنند کنند سنا سورارن لباس مشکی بقاقن توپاپی شما می پوشید کو کنا سکاوا درست است هکنه ما می پوشیم مو منا سکاوا نزدیکان دنگی همدردی الهینی همدردی می کنیم. منا الهینی To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid a cikin harshen Farisanci. فردا میخواهی چه کار کنی؟ برنامه ای داری؟ آره فردا بعد از ظهر میخواهم به مسجد بروم بعد از ظهر در مسجد چه خبر است؟ آن موقع که وقت نماز نیست برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم. پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت خدا رحمتش کند پس برای مراسم ختم به مسجد می روی. بله روزهای سوم هفتم و چهلم برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم در مسجد؟ در مسجد یا در خانه فرق نمی کند که کجا مراسم بگیریم در مراسم سوگواری چه کار می کنید؟ مردم در مسجد قرآن می خوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند آیا لباس مشکی هم می پوشید؟ درست است؟ بله لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده همدردی می کنیم Tuma Dalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana amma da از a cikin harshen فردا میخواهی چه کار کنی؟ برنامه ای داری؟ گوبه میکه سو کی؟ دونی شیری؟ آره فردا بعد از ظهر میخواهم به مسجد بروم ای گوبه باین ظهر اینا سو انجه چی بعد از ظهر در مسجد چه خبر است؟ آن موقع که وقت نماز نیست bayan zuhur a masallaci me ke faruwa lokacin dai ba lokacin sallah ba ne برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم. پدر دوستم سه روز قبل از دنیا رفت. زنج مسلچی نه دومین تران ادعا گا ابوکین بابانا. ابوکین بابانا یا رسو کنکی uku da suka gabata. خدا رحمتش کند پس برای مراسم ختم به مسجد می روید الله یه ji kansa کنن za ka حالت چی ne دومین بله روزهای سوم هفتم و چهلم برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم ای رانکون اوکو باکوی da arba'in muna zuwa mu yi taron addu'a ga mutane waɗanda suka rasu. Dar masjid? A masallaci? Dar masjid yo dar khane, farq nemi konad ke kojo marasim begirim. A masallaci ko a gida, babu wani bambanci kan inda za a yi taron. Dar marasimin sugwari چه کار می کنید؟ اورن تران ادعا ممچی میکوکی مردم در مسجد قرآن میخوانند و به صحبتهای سخنران مذهبی گوش می کنند. متعنی سنا تاروا a masallaci suna karanta alkur'ani suna kuma sauraron maganganun mai jawabi na addini. آیا لباس مشکی هم می پوشید؟ درست است؟ شن کنا سکا جن کایا؟ حکنه؟ بله لباس مشکی می پوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده همدردی می کنیم ای muna saka baƙaƙen کایا sa'an کما منا تیا الهینی گا 'yan uwan wanda ya rasu. To madalla, to jama'a masu da an daji yadda ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid dangane da tattaunawar da suka yi kan yadda ake gudanar da tarukan addu'a ga mamace a Iran. Saboda karancin lokaci da muke da shi dole a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, amma kafin wannan lokacin, a waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin. musamman malama julai ta haɗa shirin a ne ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. masu sauraro da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. fiye da makamai masu linzami hamsin ne kungiyar hezbollah ta kasar Lebanon ta harba a kan sansanoni daban-daban na haramtacciyar kasar isra'ila kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar yahudawa sun ce da'irar da hezbollah take kai wa hari da makamai masu linzami ta kara faɗaɗa a wannan alhamis din mai magana da yawun sojojin mamaya na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ce abin da yake faruwa a kan iyaka arewa yana nuni da ƙara taɓarɓarewar al'amura sannan kuma zai iya ƙaruwa kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce tun da safiyar alhamis ne da ake ta jin ƙarar jiniyar gargaɗi a kan iyaka da labana ita kuwa tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ce babu wani yanki da makamai masu linzami na hezbollah ba su sauka ba arewa kuma babu kakkautawa. tashar talbijin ta ci gaba da cewa makamai masu linzamin sun isa garin safad ƙungiyar hezbollah ta fitar da jerin bayanai masu yawa kan har-haren da ta kai wa sansanin sojojin mamaye haramtaccen ƙasar isra'ila daga ciki da akwai hari da makamai masu linzami a wani gida da sojojin mamaya su hudu suka shiga a sansanin 'yan sharawari zauna na almanara tare da kashe su baki daya da kuma rusa gidan da suke ciki bugu da ƙari mai musuluncin ta hezbollah ta sanar da harba makamai masu linzami samfurin katushe 48 a kan sansanonin soja da ke yankunan jalilul a'ala da wasu cibiyoyin leƙen asiri na mamaya hezbollah ta yi jana'izar shahidai biyar a wannan alhamis ɗin a wani alhamis ne dai aka yi jana'izar shahidai biyar a garuruwan mabambanta da suke kudancin labanan a garin hula an yi jana'izar shahid ahmad hassan mustapha sai kuma shahid muhammad hassan ahmad sari wanda aka yi tashi jana'izar a garin harbar salam a can yankin beka kuwa an yi jana'izar muhammad rabi'a auda a garin alhadra sai kuma a cikin birnin beirut inda aka yi jana'izar khalil jawad shuhaimi a garin jiba'a kuwa an yi jana'izar abbas muhammad ra'ad wanda ɗa ne ga shugaban 'yan majalisar dokokin labanan masu wakiltar 'yan gwagwarmaya muhammad ra'ad to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila 1,600 ne suka zama masakai sanadiyar yakin gaza shugaban kungiyar masakan sojoji na haramtacciyar kasar isra'ila idan kilman ya faɗa wa radiyon soja na haramtacciyar kasar yahudawa a ranar laraba cewa daga ranar 7 ga watan oktoba zuwa yanzu adadin sojojin da suka zama masakai sanadiyar yaƙi sun kai 1,600 To madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin du'an da kuka ji murayen su tayar amin cewa mun yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يوتاب مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز השידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ. גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר اللي فيها شعونها بين لومي على الأقل 20 شنايم متريم بتقدر شلشلوشة عصار 740 كيلو هرتز نيتان لكلوت